ma'ana iqra'il aya kai ka cika ta aya yace ya rabbana munada bi harfi nida'il mahzuf tafsiruhu ya rabbana innana cewa mu sami'na munji munadiyan wani ne kira yunadi lil imani yana kira ila imani zuwa imani هنا قال ربنا إننا سمعنا مناديا منجي ولمن كرا ينادي جملة ينادي إلى محل من الإعراب سمعنا سمع فعل ماضي سمعنا فعل وفاعل مناديا مفعول به أليس كذلك؟ ينادي فعل المضارع والجملة في محل ماذا؟ ها؟ to da hausa in ka ce na ji maganarka magana ta shiga ko ba ta shiga ba in ka ce ka ce na ji wani mutum magana ta shiga ashe ji din yana ta'addi zuwa maf'uli ɗaya ko maf'uli biyu to yaya ake wa haka in ka ce na ji maganarka ko na ji karatunka magana ta shiga ko ba ta shiga ba sami'a yayi ta'addi zuwa maf'uli ɗaya ne ko biyu ɗaya to amma a hausa ma ka ce na ji wani mutum ke ta tsaya magana ta cika ah, lallai sai an kawo wani abu na ji wani mutum yana cewa ko yana kaza ko yana kaza to haka haka harshen larabci sami'a in yayi aji zuwa abinda zai yi aji da kunne maf'uli daya isa amma in yayi in masmu'in Abin da aka ji ya zamo ba abu ne da za a ji shi da kunne ba abu ne kamar zaki to lallai sai an kawo abin da za a dangana ma zakin sa'annan sai magana ta mun gane ko da shi yasa da yake samina da ya ce kalaman magana ta cika amma da yake munadiyar ai mai kira ma'ana ce ba abin da za a ji da kunne aka ji ba yace mun ji ba abu ne da yake zaki shine munadiya wani mai kira shine manzon Allah ke ko kuwa alqur'ani sallallahu alaihi wasallam to lalle sai an kawo yunadi mana jumla yunadi ko fi mahalli nasri sifatu li munadiya inda na kira shi da ake munadiya kuma ma'arifa ne sai zama hali kenan ko لأن الجمل بعد لأن الجمل بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال بهكذا to samina munadiyan yunadi sai na kira lil imani zuwa ga imani to haka ta idan larabci take ko kala haka sana ku tayyib tun sa'idin amma likin an mahramati an mahramata ibnu ibnu an quraidin mawla ibn abbas radhiyallahu anhuma anna ibn abbas akhbarahu annahu ba'a inda maymunata زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال يتي فابتجات في أرض الوسادة وابتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل عارف إذا أكثر مورد دريقوك وقبلني هكا kaɗan aw ba'adahu bi qalil ko ko a'a bayan rabin dare ma na an shiga sulusi kenan isa kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya farka daga bacci fajala sayamsahu an-nawma ala wajhihi bi yadihi sai ya zauna yana share bacci a huskarsa da hannunsa wata riwaya biya dai mun gane ko sai za ka ga Imam Bukhari hadisi dai kamar yana kawo shi biyu to uku daga tsammani yana karrarawa ne duk sa'an da Imam Bukhari ya kawo hadisi daya to biyu ko so uku in ka bi za ka ga wata fa'ida a cikin sanadi ko matani ko duk baki daya in mun karanta wannan hadisi za mu gwada akan sanadi mu gani me yasa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi to uku ko to hudu ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن ذكر إن في خلق السماوات والأرض جوا كرشي سيتاشي جوا وتسلكا دعقوي روا أتشي معلقة أنا كنا راتي فتوضأ منها كما من الله صلى الله عليه وسلم يا الولادة والناس الكر فأحسن وضوءه يكوتة الولادة thumma qama yusalli in aka ce manzo Allah ya kyautata alwala to kuma magana ta kare ko thumma qama yusalli sa'annan ya tashi yana sallah qala ibn abbas abdullah ce abbas fa qumtu sai ni ma na tashi fa sana'tu mithla ma sana'a sai na yi kaman yadda ya yi yasa suka ce an aka ce abu kaman kaza ba lallai ne ya zamo daidai da shi a cikin kowace huska ba in suka hadu cikin huska ɗaya ko wata ma'ana za a yi a ce kaman kaza amma ibnu abbas ya yi irin kaman na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai zai yi eh? <laughs> zai yi ya ko to amma alwala dai ai ana ganin ta ko in gabobi ne a wanke duk so uku ya wanke ya wanke so uku so biyu ne ya wanke inda yana ya wanke ba zai yi ba zai yi ba to ina ne ina ne abin ba zai yi ya zama daidai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wajen kyautatawa ko wajen ihsani da niyya da imani da karfin imani ko mislama sana'a kuma zahabti sannan yace sai na je fa kumtu ila jambihi sai na je na tsaya hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna yace sai manzon Allah ya dauki hannunsa da hannunsa na dama ya dora akan alara'i ya dora akan kan ibn Abbas wa akhadha bi uzni sannan manzon Allah ya kama kunninsa al-yumna na dama yafsiluha yafsiluha ya kama yana motsa kunnen haka yana motsa kunnen haka har ya jawo shi ya kawo فصلى ركعتين في صلى بي ثم ركعتين فعلنا ركعة ثم للترتيب كنا والتراتب وأن ركعة بي تازو بايا وانتر ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر فعلنا سيوتر wutiri da ɗaya yayi kun mattaja sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama wutiri sai ki singida hatta ja'ahu al-mu'azzin har sai da aka zo a eh, ladan eh, bilal bilal zai kiran sallah fa qama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin wata riwaya manzon Allah yake singida har yana gurnani zai tari sa'an nan da mai kiran sallah zo sai ya tashi fa salla rak'atayn khafifatayn sai sallaci rak'a'o'i guda biyu masu sauki da bai tsawaita su ba ثم خرج فصلى الصبح فأن سيفك يجي صلى الأصبح أي كرشة وانا حديثي كنكو كافي مفارة سورة النساء وانا حديثي قدات نوع إمام البخاري يكاوش ɗaya biyu uku so ba haka bane so hudu ya kawo hadisi ɗaya ko eh da ina ma'anan haka ya maimaita zuba ba wata fa'ida kenan ko akwai wata fa'ida ina na farkon da kawo wannan hadisi farko yace haddathana wa a haddathana sa'id ibn abi maryam mun gane ko anan wane ne shehu imam al-bukhari sa'id ibn abi maryam qala akhbarana muhammad ibn ja'far qala akhbarani shariq ibn abdullah ibn abi namr an quraib anan kuma almajirin kurai shine wa ibn ba haka bane to a malaman isnadi ulama'u sina'atul isnad sina'atul hadith su suna da abubuwa da suke tsinta a cikin wani irin waɗannan hadisai sai su duba madarul hadith ya duru ala ibn abbas sahabin da ya rawaito na hadisin duk baki dai abdullahi dan abbas sai a kalla cikin tabi'ai kuma wane ne ya rawaito wannan hadisi ya shahara sai a ga to daga kurai almajiran kurai mutum ɗaya ne ko biyu ko uku suka yada hadisi sa'an nan kuma Imamul al-bukhari ya samu uluwin nisbi a cikin wani sanadin cikin sanadin karshe da muka karanta yanzu in ka karanta sanadin karshe da muka karanta yanzu yace haddathana qutaybah ibn sa'id sai ce me an malik tsakanin bukhari da imam malik mutum nawa ne mutum ɗaya kacal to a can ga shehu imam al-bukhari sa'id ibn abi maryam anan na biyu imam shehu imam al-bukhari ali ibn abdullah al-madini na uku shi ma ali ibn abdullah al-madini amma za mu gani ali ibn abdullah al-madini shi ma na farko wane ne malamin sa yake haddathana abdurrahman ibn al-mahdi an malik amma na biyu sai yake haddathana ma'ad ibn isa an malik mun gane ko ma'ana imam malik yana da almajirai duk da ta fuskar su da hadisin ya shahara sa'annan imamu malik kansa shehunansa su ne guda nawa yace an makramata nan yake an an malik ibn anas an makramata nan shi kuma yace an malik an makramata ma'ana shehunan imamu malik duk su ne ne makramata mun gane ku to haka in ka bi sanadin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka za ka ga me yasa imamu bukari yake rawaitowa kai wajen ka sai ka ce hadisi ɗaya ne shi wajen shi hadisai hudu kenan don wannan malamin sa ga yanda ya biyo wurin wannan malamin sa ga wanda ya biyo wurin wannan malamin sa ga yanda ya biyo kamar uku ko hudu sa'an nan kuma sai ya kalli malamin sa da ya shi hadisi shi ma wane ne malamin sa a cikin wannan sanadin wane ne malamin sa a cikin wancan sanadin wane ne malamin sa a cikin wancan sanadin an samu bambanci kenan a wurin sa'an nan malamin sa shi kuma wane ne ma'ana farkon sanadin eh, wani sahabi ne ya harar da hadisi ibnu abbas wane ne almajiri ibnu abbas sai ka ce quraibu to daga quraibu wane ne almajiri ibnu makharma to daga ibnu makharma sai a samu lokacin imamu malik sai a samu lokaci wane ne da wane ne sai a samu lokaci to daga sanadin sabakan imamu malik kuma an gangaro ana saukowa to wani almajirai guda nawa aka samu sai ka ji nan yace an abdurrahman ibn al-mahdi an malik nan sai ka ji yace حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك الماجري إمام مالك كان قتيبة بن سعيد وحكى سكي أكي سوى دراسة الإسناد الأسانيد من رأي سنفتي أما لم يستطيع الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فني لديك ينادى وحلا قري da duk wanda ya shiga ciki sai ya yi kokari har rayuwarsa ta kare sa'annan ka zo ka ga daga baya an zo ana masa gyara duk darajar Imam Bukhari duk darajar Imam Muslim Imam Ahmad kowane ne dan abu ne danganci sunan nakin mutane ba mutum ɗaya ba ba mutum dubu ba ya danganci sunan nakin mutane Ke sa malaman hadisi sun fi kowa kaifin hankali yadda za ka rarrabe tsakanin wani dan wane, wani dan wane, wani dan wane, mutum kaman ɗari duk an ce wani dan wane, sunan su ɗaya sunan uban su ɗaya sunan kakan su ɗaya yaya za ka yi ka bambanta tsakanin su sai ka duba wannan mutumin wani gari ne wannan da wata kasa ya fito wannan yaushe aka haife shi wannan yaushe ya mutu wannan inda aka haife shi bai fita Kano ba wannan ya fita Kano ya je kaza sai sai da yasa da yake wa da haka za su fito ko su fitta komai su bambanta komai sai wannan sahihi ne wannan bai Hmm. ai ba da banza bane manzon Allah ya musu addu'a hmm. yace rahi nazzara Allahu ra'ad Allah ya haskaka mutum wannan mutumin da sami'a maqalati yaji hadisi na ya kiyaye hadisin yaje ya ma mutane manzon Allah yake roƙon Allah ya haskaka wannan mutum yasa sun fi kowa yi ma addinin musulunci hidima sun fi kowa kuma shan wahala to wannan shine abin da ke ciki na dangane da sanadi da za ka bi sanadin a hankali za ka rinka rinka tsinto su a hankali kana fahimta to wannan yana bukatan a karanta na hadith a ji a karanta fannin isnadi a ji a karanta tarajimun tarajiman mutane wa'annan malamai daga bukhari da kutai bin sa'id da maliku da wanda ke bayan su duk eh, a karanta tarjaman su wane ne wane menene darajarsa har zuwa karshe yanzu babu lokacin da za a yi wannan in aka yi aka karanta matanin ma a daidai ko da hukunci da aka samu Allah shi Allah ya sanya albarka amin amin to sune ayoyin da Imam al-Bukhari ya tsintsince su ya rarraba su ya kawo su cikin hadisai waɗannan ayoyin aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sa'an da ya farka a cikin dare kafin yayi qiyamul layli ko wutiri ko mai tahajjudi ko menene sai kalli sama sa’annan sai ke inna fi halki samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab yace lallai a cikin halittar samai da ƙasa da sabanin dare da rana akwai alamomi da ke tabbatar da kadaitakan Allah maɗaukacin sarki da ikonsa da kudararsa da iradarsa amma gawa sai ce li ulil albab ga masu hankali a wata riwaya aka ce na Aisha ta ce manzo Allah ta ce yana sallar nafila sai sayyidina Bilal ya zo sai ga manzo Allah yana kuka sai ya manzo Allah me yasa kake kuka ne wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama ma ta'akhkhara sai sai afala uhibbu an akuna abdan shakura bana so zama bawa mai godiya jiya Allah an saukar min da wata aya wannan aya wailul likulli man qara'aha wa lam yatadabbar yace kaito bane ga wanda ya karanta wannan ayoyin bai tadabburin ma'anarsu ba bai lura bai kalli bai bincike ma'anarsu ba yasa muke so mu fito dalla dalla filla filla mu yi tadabburi don mu fita cikin wannan narko yace inna fi khalqi samawati wal ardi yace lallai akwai alamomi da ke tabbatar da ikon Allah da kadaitakan Allah madaukakin sarki da cika da isa da gwaninta to yaya ne zai tabbatar da wannan sama da kake ganin ta gata da fa'i me ke dauke da ita me ke rike da ita kana kallon taurari a ciki da wata da rana da menene duk baki daya suna tabbatar da cewa akwai wanda ya halitte su aka ce wani balarabe cikin mutanen salaf yana kwance sai kalli taurari ya kalli kaza kaza kaza sai ya tadabburi yayi imani yayi ya kada ta Allah yace lallai wannan abin yana da mahalici wanda ya halice shi Allah da ya halici wannan Allah kai mai kaza kai mai kaza aka ce Allah da ya masa Allahu akbar tadabburi kenan ko sa'annan kuma yace da halittar kasa kasa ga ta da faɗi tana ɗauke da manya-manyan duwatsu tana ɗauke da ruwa in ka raba doron kasa baki ɗaya bangare nawa ne musace nawa ne ruwa me ke rike da kasa sa'an nan duk abubuwan da ke cikin kasa na mamakai eh su suka halitta kansu wa ya halitta su Allah madaukakin sarki ya halitta su shi ne ke tabbatar da sama da kasa suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai iko mai komai mai iyawa gwani yace la fil layli wan nahari da sabanin dare da rana wannan ya zo lokacinsa lokacinsa na gamawa ba zai tsaya ba sai ya tafi wannan kuma ya zo wata rana dare ya fi rana tsawo wata rana rana tafi dare tsawo banda ikon Allah wane ne zai iya dabbara wannan al'amari da aka haife ka zaka waye gari ka ga rana ta hudo daga gabas ka je ka fadi ina dare in lokacin sa yazo ya zo da duhun sa in lokacin sa kai zai iya tsayawa wane ne ke tafiyar da wannan al'amari shine har malamai suka ce innal jadidaini idza masaulaya ala jadidi adniyahum lil wai sababbin abubuwa guda biyu in ka yaudaru da su ko ka rudu da su sai su kai ka tubaro baro sai ga ka tsufa rayuwa ta kare su kuma suna nan da sabantar su su wada bude dai sababbi guda biyu dare da rana kin da aka haife ka za ka rana ta kullo ta ka ta su tsufa yadda ka fanta haka za ka fanta, haka bata wanda za a haife shi bayan ka wanda haka take ba ta tsufa ba ta dakushewa haka kuma dare sai ce allazina yazkuruna allaha ulil albabi inna. su ne waɗanda suke ambaton Allah suke sallah dama an ce ai zikiri ya karkasu ko akwai zikiri da harshe akwai zikiri da tunani akwai zikiri da aiki akwai zikiri da menene da menene don ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub sai suka ce zikiri ya kasu kashi uku da sallah da karatun alqur'ani da zikiri la haula kalima salatin annabi istighfari duk wa'annan da suka tawo daga manzon Allah sallallahu alaihi bangare ɗaya suke na zikiri suna Allah mataki na biyu duk sa'an da zaka saba wa Allah ko za ka yi abin da bai dace ba ka tuna Allah ka daina ka ambaci Allah ko baka ambaci Allah ka tuna Allah ko baka tuna Allah ba na biyu kenan sa'annan na uku ka tara ƴan uwanka musulmi kana karantar da su addini Allah ya ce kaza Allah ya umarni da kaza Allah ya hana kaza an tuna Allah ko ba a tuna Allah ba to waɗannan sai ka tara su guda uku sannan ka zo cikin min zakirin Allah kafiran wa zakirati a'adda Allah lahum eh, shine yace allazina yadhkuruna Allah waɗanda suke tuna Allah suke ambaton Allah da sallah da azumi da zakka da hajji, da azkaru da duk abin da bai kamata ba su tuna Allah su daina yace qiyama halin kasancewa suna tsaye wa qu'udan ko suna zaune wa ala junubihi ko suna cikin gide duk dan adam baya shi ɗayan wa'annan halika guda uku ko dai kana tsaye in ba ka sai kana zaune in ba ka zaune kana ne kwance to duk halin da kake ciki matukan kana da hankalinka sai halatta ka bari sallah ta wuce ko wani addini ya wuce ba sai kai gwargwadon ikonka in ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Imran bin Hussein yace ya manzo Allah ina da bazo ba zan yi kaza da yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala al-jamb yace in kana da iko kai sallah yasa malaman fiqh duk suka ce sharuɗan sallah ko rukunan sallah an qiyam sai su kawo wani abu su kayyade su ma'al kudura tsayuwa sai ma'al kudura dalili in ka kasa tsayuwar sai kai a zaune to in za ka yi sallah a zaune yaya za ka yi suka ce an rawaito daga imam malik sai ka yi zaman harɗe ka nuna ruku'i ka nuna abin nan har ka je kai sujada wai suka ce an rawaito daga wasu malamai shafi da imamu imamu abu hanifa zama za kai kamar zaman sahiya kowanne kai zaman da kai za kai sallah a zaune in kai sallah tayi abin da ake so ka bayyana ka bambanta tsakanin tsayuwa da ruku'i da dagowa da sujada ko da da imani sannan yace fa in lam tasfi fa qa'idan kuma za ka yi sallah sai baka yi zaman ma in zama in ya gagara ba za ka iya ba aka ce sai kai ne in sallar ta gagara ba za ka yi a zaune ba aka ce ai ka ka kwance in ba za ka yi a cikin gida ba kai mustarfiya ka kwanta kan gadon bayan ka kana kallon sama to in ka za ka yi in zaka yi a cikin gida an sanya za yi fuskanci ga bako to in za ka yi a cikin gida ba kana kwance gana suna cewa rai rai ko amma in ku da yake ka rigingine ka kwanta a rigingine haka to yaya za ka yi ka fuskanci gabas to sai kafafuwanka su fuskanci ina gabas to akan haka aka ce duk wanda kace bai halatta mutum ya mika kafa ta zuwa gabas ba ba shi da hujja ba cikin wulakanci ba cikin kaskanci ba cikin komai mun gane ko to in ba za ka yi tsaye ba zaune ba za ka yi zaune ba a kwance matukan kana cikin hankali ka za ka iya haddara Allahu akbar ga tsayuwa ga ruku'i ga zikiri ga dagowa ga sujada ko kwance kake kan gadon asibiti sai kai sallah in kuma kai ka ga masu kenan sallah ta yi ba wani in ka taso za ka rama ba inda ake rama sallah sai in kai bacci ko ka manta ko kenan ko ko wata larura ba. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض حال kasancewar suna tunane abinda ake ce tunane ta hakuri shine zuciyarka ya hadu ya dau ya je ya dawo ya kai ya komo ya fadi kaza ya fadi kaza ya fadi kaza yana tunane shine kana tafakkuri kenan fi makhluqatin lahi shine malamai suka ce tafakkaru fi makhluqatin lahi wala tatafakkaru fi zatin lahi eh za ku yi tunani ne a cikin halittar Allah Allah halitta kaza Allah ya isa Allah ya halitta kaza Allah shine gwani Allah shine shi kadai Allah shine shi daya amma duk tunanin da za ka yi a cikin zatin Allah duk tunanin da za ka yi da kai da tunaninka da kwakwalwanka da abin da za ka gano cikin tunaninka da wanda ba za ka gano ba duk makhlukai kuke Allah makhluki ne ina ta ce wa kullu ma atara bi balika sallahu laysa mutakala duk tunanin da zaka yi ba za ka yi gano zakin Allah ba dan da kai da tunaninka da abin da tunaninka zai haifar maka menene makhlukai ne Allah makhluki ne shi yasa duk tunanin da zaka yi sai kai ma tunaninka girki kenan ko ربنا كنا cewa ya ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا أبنجم wannan halitta da kai na sama da kasa da dare da rana da ruwa da menene duk baki daya wallahi tallahi Allah ba da banza yi waɗannan ba da hikima ba haka aka yi su a banza ba Allah baya wasa saboda haka ya ubangiji fatina azaban nari ka tsare mu da iyalanmu da kowa da kowan mu daga azaban wuta amin me Allah madaukakin sarki ce ku anfusakum ku ku kare kawunanku wa ahlikum da iyalanku nara yace ne naran yace wata irin wuta mun gane ko yake wata irin da ke na annar ba ke wutar da ko yake naran na kira kenan wata irin wuta duk sa'an da aka ce maka ai wuta wuta ka san wuta amma aka ce maka ai wata wuta ta tai sai kai tunane wata irin wuta ce yaya aka yi sai sa ka ce naran aka kawo ta bitanki to wannan wata irin wuta ce mai salanta da banyi wutan da ka sani a garin a gidanku makamashin wannan wuta ko ya zama fetiro ko kanazir ko iskan gas ko itace ko menene da menene ta wancan wutan aka ce wa kudu hannasu wal hijara makamashin wannan wutan ya fi karfin fetiro ya fi karfin kanazir ya fi karfin gas ya fi karfin itace wa ha annasu wal hijara mutane da duwar wasu fetiro ya kama konewa jirgin ke sai kare sai tafi sannan jin haka itace komai girman ki komai girman ta in ka sa ta zuba mata karanzir da kulla mata itace uta minti nawa ta gama to amma dan adam dutse ya zaka kalakar da dutse ya ya zaka yi dutse zama makamashi ka tafi wannan wuta ha zai yi to wai dan kada ka san cewa mai yiwuwa ka kawo yan kwana kwana su zo su kashe maka wannan wutar ko a kan hadari ko ruwa yace alaiha mala'ikatun bilal wannan wutan na kewaye a kan wannan wutan na kewaye da shi ne mala'ikatun ilazun shida don ka da jin tsoro mala'iku ne suke nan wanda ba 'yan kwana-kwana ba ba iska komai ya ji kauri da gama wai dan kada da sani ka sani sai aka ce ai waɗannan mala'iku ba sa ba sa saba wa Allah tunda Allah ya sa su gadin wannan abin ba yadda za ba abin da zai kai wannan wajen mun gane ko yace faqina azaban nari ka kare mu da iyalan mu duk baki ɗaya da iyayen mu da kakanni mu da menene duk daga azaban wuta sannan yace rabbana ya ubangijinmu innaka lallai kai ya Allah madaukakin sarki man tudkhilin nara duk wanda ka shigar da shi wannan wuta faqad akhzaita tabbas hakika dahir, ka halaka shi ka kunya tashi ka tabar da shi wa ma lizzalimina min ansar azzalimai da kafirai da fajirai yace ba su da mataimaki ba wanda zai taimake su hana su shiga wannan azaba nan ya ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu ay munada bi harfin nida'i al mahdud mahdud ay ya rabbana da ya zama munada ba dan lallai ne zama ya rabbana in kace ya rabbuna sai laraba sai maka sai lahani rabbana yace ya mu innana lallai mu sami'na mun ji munadiyan wani mai kira ko ka ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko ka ce alqur'ani da ke kauli ya ila rusul munadiyan yunadi lil imani ai ila imani yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum tafsiriya yace ku ba da gaskiya da ubangijinku saboda haka ya ubangiji fa amanna sai muka ba da gaskiya da Allah da manzansa da alqur'anan ta tafansa da ranar lafira da mai da da da da kaddara duk baki daya muka ba da gaskiya da su fa amanna saboda haka rabbana ya ubangijinmu ai kuna jin yanda ake nidai ake ma Allah tawabu'an na Ja'far as-Sadiq yace duk sa'an da bukata ta matse ka ka daga hannu da zuciya na tsatsiya kace ya rabbana ya rabbana kana ta roƙon shi ka fadi ya rabbana ka roƙa ya rabbana rabbana to biyar da karfafin ke zuciya yake ga za biya za Allah ya ya Allah ya taimake rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana ka fitirce mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana ko ka boye ka ka fitirce mana miyagun ayyukanmu wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar sai sai wa tawaffana ma'al fujjar Wata tawaffana ma'al abrar ina ma'ana tawaffana ka kase mu ka ɗauki mu tare da annabawa da manzannai da bayin Allah na gari su ne al'abrar rabbana ya ubangijinmu wa atina ma wa'adtana ala rusulika ka bamu mu abin da kai mana alkawari akan harshen annabinka harsunan manzannanka wala tukhzina yawmal qiyamati kada ka tabar da mu kada ka kunyata mu kada ka halakar da mu ranar tashin kiyama innaka la tukhliful mi'ad saboda kai ba ka saba alkawari to dan adam ka san Allah baya saba alkawari kuma Allah yayi alkawari zai bayar ina ma'anar ka ce Allah a bamu ko Allah yayi alkawari zai bayar kuma Allah baya saba alkawari to ina nan cewa da kake Allah ka ba mu eh addu'ar kanta ibada ce abinda kake nufi nan Allah ka sa mu zamo waɗanda muka cancanci ka ba su Allahu akbar ma'ana Allah ka sa mu zamo mun cancanci muna cikin waɗanda suka cancanci ka ba su innaka la tukhliful mi'ad rabbana sura kenan aka fada anan guda nawa guda biyar sai jawabin ya zo sai ce fastajaba lahum rabbuhum fastajaba lahum rabbuhum in bukata ta yi maka zafi wani ne ya zalunce ka wani ne ma sun karfi akwai sulusul akhir min al-layl ka tashi kai sallah ka daga hannu rabbana ya Allah rabbi inni mazlumun fantasir rabbi inna mazlumuna fantasir ya Allah an fitar in baka iya larabci ba baka je ka koyi larabci ba to sai kai sallan ka gama ka daga hannunka ya Allah madaukakin sarki mai komai mai kowa mai iko mai kaza kaza Allah ka sauka mana da albarka Allah ka kare mana Allah ka sauka mana da ruwa in kuma cutar da aka yi ya Allah an fi karfi na Allah kai ne gata na Allah kai ne kaza kaza kaza Allah na kawo kuka gare ka Allah ka kenan kana faɗa Allah na kallon ka yana jin abin da kake faɗa mm. in Allah na son ka ma sai rike addu'an gobe ya kira ka abin don ka koma kana yi jibi ma ka koma kana yi Allah ya karbi addu'an ka ana nan kai ne kake gaggawa mm. da ake Allah yana gaggawan kama dan adam shi ke nan yanzu duk an gama rayuwa da ba a kai kanmu ba mm. waɗanda za su zo su haife guda sun gama su kawai yanzu za ku zo to Allah shi ne kabu amma fa inna rabbaka la bil mirsa duk abin da kake yi na cikin shi Allah yana kallon ka dan Allah baya cutuwa da abin da kake yi yasa ka shekara dubu kana yi Allah bai dan ba rana ɗaya za a ce shi na an gama ka taho wannan rayuwar gama a wannan ranan babu wanda ya isa ba waɗanda ke ma karya da wanda ke buga karya kan da wanda ke faɗa da wanda ke kaza kaza kaza ba wanda zai zai ce a mu muka sai hmm. ba wanda zai zo shi yasa tun daga yanzu kai shugaba ne kai sarki ne kai malami ne dan kasuwa ne kada ka yaudaru kada ka rudu da duk wani abin da za a faɗa menene ka je zama tsakaninka da Allah Allah in ka je ka tsakaninka da Allah kyale kowa duk zai sai baka iya ba duk sai kaza kaza kaza wallahi kariya amma in baka je ka tsakaninka da Allah ba duk yaudar kariya suke maka wallahi wallahi kariya suke maka suna zaune suna kallo mala'ika zai zai kira ranka shi kenan ba sai ne za su kuka za su su gama su yi dariya kai kare ka zama mutuwa ba abinda da za su yi shi kenan wa'yansu ma murna suke yi shi kenan sun kai ka sun baro yasa in Allah baka mulki aka ce da shi ma ataka Allahu daral in Allah baka ilimi da shi ma ataka Allahu daral in Allah baka kasuwanci da kuɗi da arziki duk Allah ya maka ni'ima ne dan ya karrama ka dan ya girmama ka ya jarrabe ka duk sanda Allah ya baka kuɗi ai ya maka hannunka ne sallai ai ka san zafin talauci ka san talauci ba shi da zafi ka san talauci ba shi zaɓi wa ya san talauci wa kun taɓa haddace waka a cikin talauci game da talauci da hausa ba ku haddace ba muna so waka da suna na Allah muradin musari na halin siya talauci mutum ne baki mai gizo da doro da toro da annakiya idan ya kama yaro ya tattan kware shi ya mai sai shi tsoho da karfin tsiya idan ya kama tsoho ya kan kara sashi ya rame ya komo kamar tsargiya mutum mai mutunci idan ya talauta su mai sai shi mugun da ba gaskiya talakan mutum ba shi zance a mai fazan talakkan mutum ba shi zance a taro fazancensa sai ko cikin zuciya ba haka bane Allah raba mu duk sa'ad da Allah ya baka ilimi ya karrama ka ne dan ka dauki ilimin ka nemi lafiya duk sa'an da Allah baka mulki ya karrama ka ne ka dauki wannan dama ka nemi lafira. duk sa'an da Allah baka kuɗi ya raba ka da talauci ya baka dama ka dauki wannan dukiya ka nemi lafiya sai ke wa yasa yake wa sadi fi ma ataka Allah daral akhirah wa tansa nasibaka min ad-dunya duk wata rayuwar duniya ba taimaka makama addini wallahi tallahi tarhul ya kenan فاستجاب لهم ربهم sai ubangijinsu ya karban musu addu'ansu anni yace ni la amala amilin minkum ba na tozartar da aikin wani mai aiki a cikinku amala hamilin minku kowa ne ne mai yace min zakarin aw unsa ko namiji ne ko mace ba ba'dukum min ba'din sakin ku daga saki haka ce sanadin saukun wannan aya wata mata ce ta ce ya manzon Allah duk sa'an da ake zance game da hijira game da menene da menene ana ce ladan ba ma jin ana ambaton mace menene mace mace ba ta da komai ne sai Allah ya saukar da ce inni inna wa ismu haki jumla la uzi'u amala amilin khabaru inna ni ba na tozartar da aikin duk wani mai aiki kowane ne mai shi min zakarin ba kowanne ne abinda namiji yayi ne da Allah zai baki in mace ta yi Allah zai bata fa Allah ya ce al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd na maza mu'minai da maza mata sashi majibin al'amarin saki ne masu sashi ne ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata ma'ana maza muminai da maza mata aka ce ya'muruna bil ma'ruf ce namiji musulmi mumini shi yasa Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin mutane saboda ne kun fi kowa kyau kun fi kowa dukiya ilimi mulki isa cikawa cika da batsewa yace ta'muruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkar wannan shine abin da yasa Allah yasa kuka samu wannan daraja ma namiji mumini zai al'amur bil ma'arufi, wa nahi 'anil munkar hamma shi ita ma sai tayi don yace al mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'anil munkar wa yuqimuna as-salat ta to in ba ku ilmantar da mata addini ba ba za su yi al'amuru bil ma'ruf ba to da'iman ba za su zamo khaira ummatin ba mun gane ko ba ku da kuma wata hanya da za ku ilmantar da mata sai hanyar masallaci masallatai da makarantun islamiyya amma dai wai dan makaranta mai zurfi ko jami'o'i wata mace lokaci ya kure wata ko bai kure ba ba za ta je ba wani ba zai da yarsa ta je ba wani ba zai da matarsa ta je ba saboda ya san wajen ya dagule shikenan ba za ta koyi addini ba amma har aka ce masallaci ne a unguwa ko islamiyya ce a unguwa aka san masu mutunci ne za a je a zauna a ji karatu na imani a tsara hasken imani a kara samun basira a cikin addini yau da gobe da jibi wata shekara ɗaya biyu shikenan ta samu haske a cikin addini ko da baka hana kowa ta umarci kowa ba 'ya'yanta gaban ta za ta bar su haka za su san sai a hannunka ta san ga inda za a bi to babu abin da ya saura sai masallaci in kuka yi sakaci kuma har ya lalace kowa sai Allah sai ka gama abin da kake kakaf rana ɗaya Allah ya kama inna bacci rabbika da ba'dukum min ba'din fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim suka hijira daga makka zuwa madina aka fitar da su daga gidajensu saboda suna rike da addini aka wulakanta su aka tunzuna musu aka ci musu mutunci aka nuna musu jin karfi wa uzu fi sabili ina ma na fi sabili saboda ta da addinin Allah kare addinin Allah kiyaye imanin wa qatalu suka yi yaki wa qutilu aka kiyake su ko aka kashe su waɗannan su ne Allah ya alkawari ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim mu litawkid wa nunu litawkid la ukaffiranna anhum wallahi tabbas dahir zan kankare musu laifuffukan su zan suturce musu zunuban su wala udkhilannahu wallahi ba wanda ya isa hana ni na shigar da su aljanna Allahu akbar jannatin kai ko aljannoni ko aljanna aljanna masu yawa tajri min tahtiha al-anharu ruwan koramu ke gudana a karkashin dinayen sawaban min indillahi lada ce Allah ya ba su daga gare shi wallahu indahu husnul sawabi Allah madaukakin sarki shine kyakkyawan sakamako da lada yake wajensa sa'an nan sai aya ta ci gaba da cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad la yaghurrannaka kada la yaghurrannaka binuni tawkid kada ka har abada kada ka taba yaudaruwa ko ruɗuwa ko kaika wanda kafirai da fajirai da hamukai suke a cikin duniya da samun kasuwanci mulki isa iko wadata Allah ce kada ka bari yaudare ka ko kaɗan ba wani abu bane a ciki kolo ko ne saraf ka walwal ya ce kai ne kake ganin wani abu amma su da suke cikin sun san wahala ce لا يغرنك تقلب الذين kafaru fil bilad Allah ke ne yake yake ja hankalinka yana nuna maka ina za ka nufa a cikin rayuwarka lallai sai ka ma manufa manufarka a cikin rayuwa in ba haka ba sai ka wayi gari da kai da dabba duk daya la yaghurrannaka kada har abada kai ka wanda kafirai da fajirai da azzalimai ke yi a cikin kasuwanci da tara dukiya da mulki da cika da batsewa da isa da iko ko ɗaya ka da yi ka mumini baya Allah mumini ya fi karfin wannan me ya dalilin ka akan haka da ka zo sallah sai ka ce Allahu akbar to duk wani shugaban duniya ka take shi da yace Allahu akbar ka tsaya ka gana da Allah wanda yake shine akbar in imani kana da fawa wani abu kuma zai burge ka wani abu zai burge ka zai kayatar da kai kace Allah shine yake kowa girma to duk shugaban duniya ta tashi shi ka gana da Allah in ka gana da Allah ina ruwanka da wani to amma yaushe imanin ka zai kai haka nan yake la yaburrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad sai Allah yace mata'un qalil mata'un jin daɗi ne qalil dan kankane na ɗan lokaci dan kankane na ɗan lokaci shi ne Allah yake kuma ce ban tufiruna alhayata duniya kai ku kun fai shi da ruwa da duniya kun fai kuna fifi ta rayuwar duniya alhali ko wal akhiratu khairun rayuwar lahira ita ce tafi inna hadha wannan hukunci lati suhufil ula ba yanzu ne wannan hukunci ya tabbata ba har lissafan farko sun tabbatar da haka nan Ibrahim yake mata'un qalil duk duniyar da ya tara duk mulkin da yake yi duk ikon da yake da shi duk isan da yake da shi duk ilimi duk jama'a duk menene ya shekara dubu yana jin daɗi ya nufi kafa yana yi radda mutuwa ta zo kenan kamar ba a yi ba mata'ul qalil sai dan jin daɗi ne na kaɗan ثم مأواهم جهنم sa'annan makoman su wutan jahannama wa bi'sal mihadi, yake shimfida makoma ta munana shimfida ta munana ita zama ita ce wutan jahannama sa'annan Allah ce lakin sai dai cewa istidrak kenan sai dai cewa الذين taqaw rabbahum wa'anda suka ji tsoron ubangijinsu ba su zalunci bayin Allah ba ba su shagala da sabon Allah ba ba su tantake sun miƙe kafa sun manta da lafiya ba lahum jannatu nasu ne aljannata kai aljannoni aljanna aljanna Allah ce nasu ne ba hauke ce zan baka kaza bai kai shi ai kaza naka ne wanne ne yake ya fi kai matuka ko lahu ma'ana nasu ne kamar an gama shi kenan ta min tahtiha al-anhar na fiha hal muqaddar za su dawwama a cikin wannan aljanna din Allah ta sanya mu a ciki nuzulan garan gara abinda Allah zai ci mana za a kawo musu a basu a cikin aljanna min indillahi nuzulan min indillahi in kai baki manya-manyan baki ministoci shugabanni ran da gidanka sai ran nan sai ka ce abincin gidanka yayi kadan aje ta ne restaurant ko aje bayo aje a kawo mai gara abinci wanda zai burge to wannan aka ce nuzulan min indillahi daga Allah ne magana ta kai وما عند الله خير للأبرار أبن لك وجن الله shine fi ma managarta to na sai sai khairul lil abrari bai nuna abin da za a ba al abrar ba a can sai sai innal abrara suna cikin wata irin ni'ima mai indin yawa sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya gaba da cewa wa in min ahlil kitabi ai babu wa inna min ahlil kitabi wa inna min ahlil kitabi wancan sha'aya wa in min ahlil kitabi illa la yu'minu wa inna min ahlil kitabi yace tabbas lallai akwai cikin waɗanda suke ahlul kitabi mazuwa littafi kamar Abdullahi bin Salami kamar Najashi kamar wani da wani laman yu'minu billahi akwai waɗanda suke ba da gaskiya da Allah wa ma unzila ilaikum da abinda aka sauka muku a cikin littafin ku wa ma unzila ilaihim da abinda aka sauka musu a cikin littafin su kaman at-taura da injila kenan mm. khashi'ina lillahi suna masu kaskantar da kai masu tsoron Allah لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا باسا مسنيا آيوين الله ثمن الله يباك علمي يباك درجة كجي كان كريا كان فادنكي كان تمافنكي غبن وإن الله باك دنيا دنسة إيبونيرا دبو دبو لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والله تالله دا ما لم يرات فيها درجة علمي دا الله يباسو kana zaune mai hali zai zo yana neman inda kake sai kaga dama amma matukar an zubar da martaban ilimi darajar ilimi wallahi ba abin da za a yi ma bukatar ka tafiya, ba abin da za a yi maka bukatar ka tafiya saboda kai kanka ka kaskantar da darajar ilimi ka kaskantar da darajar ilimi duk abin da ke faruwa sai yana kai kawo Allah yana kallo duk abin da ake yi Allah yana kai yana kallo Allah yana da mala'iku da suke rubuta duk abin da ke kai ka wanda ya zo ya iya a ce ba zai iya ba shi da gata wani ya zo ya bada kuɗi a rubuta maki masa PSG menene a ji a ba shi Allah baya kallo ba ai shi ba wata ta zo da mutuncinta da yar ta goye a baya ta je ta yi ta karatu ana jarrabawa ta dauki yar ta kai wurin kakarta ita kenan group discussion ita kenan sai dare ta bar ni da ta ba ta zo wai ta yi wa amma in ba wai ba ta ci ba wata